barkan mu da wannan yammaci na juma'a babban rana 19 ga watan ramadan shekara ta 1432 wanda ya daidai da 19 ga watan agusta na shekara ta 2011 muna nan masallacin saiduna abu huraira radiyallahu anhu arda a unguwar polo club da ke nan sakkwato kuma mun kwana kan aya ta 101 a cikin suratun nisa'i inda za mu ci gaba insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدى من مطر أو كنتم أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله للكافرين عذابا مهينا wannan aya ci gaba ce da bayanin da aka soma jiya na yin sallar tsoro wadda hukuncin ta tabbata a sha'anin jihadi ja idan ana jihadi to an yadda a yi ƙasarun sallah amma muka ce a nan ƙasarul kaifiya la ƙasarul adad wato wasu sharuɗan sallan ne za su rage ba wai adadinta ba duk da yake akwai saɓani akwai masu ganin cewa ma sallar tsoron raka guda ce kawai don haka in aka yi da azar in aka yi raka guda ya isa in aka yi raka guda ga la'asar ya isa haka ma magriba da sauransu Allah ta ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum minhum faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wato wani strategy ne na yaƙi Allah ta'ala yake koya ma manzo wanda ya sauka bayan da mushrikai suka so su yi amfani da wata dama sai ta kubuce musu a wani yaƙi ne Khalid ibn Walid kafin musulunta sa yana jagorantar mushrikai suka yi gaba da gaba da musulmi sai aka tsagaita wuta domin a shirya a huta lokacin azhar yayi sai musulmi suka kabbarta sallah sai mushrikai suka rinka kallon su suka ga ayi ruku'i a taso ai sujuda a taso sai suna tattara dudi sai da suka gama sai suka ce kai mun yi sakaci ba sallan nan da suke suna cikin sujudan na ya kamata bai yi guda mu far musu baki daya sai wani ce ai wata sallah na nan ta sun ma hisan ta heda wannan la'asar na nan ta ku bari da la'asar za mu so da muka yi sai Allah ya rige su sai saukar da wannan aya ya ce wa idan kun tafi idan kana tare da su idan kana ciki su ya kai manzon Allah wato masu jihadi kenan ba ku na masalaci abu huraira ba a'a wanda suke fagen fama fa aqamta lahum salata kuma sai lokacin sallah ya katsaida musu sallah ifatun min minhum to a samu wata kungiya ta yi sallah tare da kai wali akhudhu aslihatahum su rika makamansu su ma masu sallar da makami Baka ana sallah mara ta da takobi kuma an zare shi ana gwadi ana sallah ana gwadi mushrikai su san cewa ko ana sajada ba za su iya farma musulmi ba to kaga da sai ka ce wata kungiya ma'ana dai a raba runduna kashi biyu rabi su fara jin sallah rabi suna mai suko suna gane sauran musulmi wali asali hatan su rika makamansu Fa'ida sajadu in suka yi sajada falyakunu min wara'ikum to su zamo daga bayan ku wato wai su kammala sallar su fita kai manzo Allah sai ka jira wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu sai wata kungiyar da su kuma su yi sallah ba sun yi gadi sai su taho fal yusallu ma aka su yi sallah tare da kai kaga kenan liman guda kenan liman guda ne sallar guda ce amma ma mu kashi nawa ma mu gurbi wannan mai bayanin ta jiya Allah ya ce wali akhudhu hizrahum wa aslihatahum su riki saunarsu sannan su riki makaminsu wato ga makami ga hattara mai sallah yana riƙe da makami kuma ya tesa jida kuma hankalinsa na nan a faɗake cewa in ya ji an yi cire su masu zabura daga nan maimakon kabbarar allahumma rabbana wa lakal daga ruku'i sai ai kabbara cire zuwa cikin kafirai a zamo cikin cikakken shiri ana sallah wadda ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum Allah ya ce kafirai sun yi fata sun yi kuri sun yi sha'awar lautar kuluna na aslihatikum ina ma da za ku rafkana ku ajiye makamanku ku zo kuna sallah makamai na nesa wa amtiatikum ku rabu da inda kayan ku suke fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su karkato gare ku karkata guda su yi muku wato kisan kiyashi wannan aya sai ta nuna kenan sallah babu abin da ya kamar muhimmanci ta addini inda akwai wani uzuri da zai sa a ce an ɗauke maka sallah ya kamata ce uzurin tsoron makiya ga su gabanka da makamai da ya kamata ce a dakatar da sallah sai daga baya da wannan ne malamai suka yi hujja cewa a kowane hali musulmi yake inda yana cikin hankalinsa to yi sallah tun da allah bai ɗauke mai jihadi sallah ba wanda allah ke ɗauke sallah ko shi muna fatawa ga masu tafiya hajji da umra kan wannan da masu tafe-tafe cikin motocin nan na arna masu zuwa kuna da sauransu sai su ce ba a tsayawa yin sallah don haka sai su bar sallah su yi kalayi shekaran jama'a abin da na ga ya faru kenan da muka sauka jidda wajen karfe goma bana afan karfe bakwai da safe jirgi ya sauka mu ne ba mu shiga wurin screening ba sai wajen karfe tara da wani abu to har zuwa karfe goma kana ganin mutane suna alwala suna gungu gungu mutum muka mutum goma suna yin sallah su a hujjar su zaune suka cikin jirgi ba su yin sallah to in wanda aka rike da makami ba a ce ya bari bayan gama jihadi ya yi sallah ba kai da azumi bisa kujera dangalgal za a ɗauke maka yin sallah ba za a ɗauke maka yin sallah ba da haka mafi rinjayen maganganun da malamai suka yi game da matafiyi wanda baya da wato damar da zai sauka daga abin hawa ya sallah shi ne ya sallah sakan abin hawa daman dai annabi sallallahu alaihi wasallam kai nafila kan abin hawa to in uzuri ya kama har nan ma sai a yi farillan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa yakan yi ta akan abin hawa amma yakan tsaya sai ya fuskantar da abin hawan su ga alƙibla sannan ya tada sallah to kaga in ya zan duk wannan ba ta yi wani wannan sharadi ne mai sauki sai kai sallar ka kawai wani zai ce to ai magana alwala eh, shi ma sharadin alwala yana iya faruwa yanzu wanda yake nan fagen jihadi lokacin sallah yayi akwai maganar zuwa alwala kaga shi ma ba lalle bane wani zai ce to in babu alwala ai an ce ai taimama ita ma taimama duk ba dole bane ba kai sallar ita dole wa'in abubuwa dole ne ga lokacin da suna samuwa amma da ba su samuwa to Allah ya ɗauke maka su akwai wata waka da mai halul masail ya kawo game da mazhabobin malikiya wanda kawai da kai hujja da wannan magana cewa ko a mazhaba guda ana samun sabanin malamai haka in ka ce duk an sabani kowa ya ɗaura ayin da yake so kamar mutane su bi son rai kenan dole kullum ka neme wanne ne fi karfin hujja ga addini wanda ke cewa mallam ya jidma'an wala yammama. fa arba'atul aqwali yahkina madhhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikun wa asbaghu yaqdi wal ada'u li ashaba wai wanda bai yi bai samu ruwa ba bai samu kasa ba ba alwala ba ta taimama kenan kamar da ke cikin jirgin sama bai samu ko guda ko yana samu to amma gara ma shi wanda zaki ya koro sai ya haye ce yana ta sai ta aiki kiran sallah shi ko zaki ya kwanta ka sai na jira ya sako ya samu nama an su kiran ladan zai yi hayya ala sala ya mujahid a sauko a tafi a sallah yana yi wa to kaga a can sama ice baka da ruwa ko akwai ba kasar da za a yi taimaka ko akwai to ya za a yi shi ne sai malai ce fa arba'atul aqwali hakki da ba, cikin wannan mazaba ta maliki akwai kauli hudu yusalli wa yaqdi aksu ma qala malikum ibn al-qasim ya ce ya yi sallar sa'adin sama amma da sharaɗin ya sauko ko da lokaci ya wuce ya da ya ranka sallah biyu zai kina. aksu ma kala maliku ya ce amma shi malik ya ce ko guda ba zai yi ba ba zai yi ba yanzu don babu babu adala babu taimama in ya sauko ba zai ranka ba inda lokaci ya riga ya wuce wa asbagu yaqdi asbagu ya ce a'a ya dai tsaya ya kula da zaki in ya sauko ya sallah wal ada'u li ashaba ashabu yace yayi sallar sa can sama ya sauko ba sai ya ranka ba to wannan magana ashabu ita fi karfi ga qur'ani da sunna da ita muke a kanta hujja ga mai jihadi ba dauke masa sallah ba ba dalilin da za a dauke wanda yake bisa ya ce da ganga ko shi ma ne jihadi ne yake idan ko <laughs> to sun zama ɗai ke an yi can jaras eh, wannan shi ke da karfi cewa sharaɗin alwala sharaɗin fuskantar alƙibla sharaɗin tsarki sharaɗin taimama duk waɗannan in sun samu ne in ba su samu ba sallah a kowane yanayi a ita ba kamar lafiyar yake kan gadon asibiti in ya samu ikon da zai sauko ya alwala fa in ya samu ikon ba da za a taimaka masa a yi masa alwala kuma fa in an kawo masa ƙasa ya yi taimaka kuma duɗɗai in ƙasar babu ta ya dafa gaban goye kuma duɗɗai in ko juyawa bai iya yi ta haka nan ko cikin najasa yake da ya sallah matukar hankalin sai nan tare da shi ba haka marasa lafiya mu suna da bukatar irin wannan fiqihun gaskiya ana bukatar asibitoci a karantar da su irin waɗannan abuwa ka ga mutum ya dan farfado daga ciwo sai ce sallar kwana bakwai ake bina ba abin ka ta ko guda kai da yin hasara sallar kwana bakwai eh ba ba abun ba bukatar karanka mutum biyu ne shari'a ta bawa uzuri da wanda ya mance da wanda ya bacci bacci ya kwashe shar lokacin sallah ya wuce wannan kuma mantuwa ya tsammani yayi yayi ashe bai yi ba to wadannan shari'a ta ba su damar su ranka amma wanda haka kawai ya bushe iska bai ranka ba bai yi ta ba kai to ranko ya faɗi a kansa shi kuma ya hasara wannan sallah ila bil kiyamati Allah ta'ala ce wala junaha alaikum in kana bikum adan min matarin aw kuntum marda an aslihatakum ubangiji mai rahama ne a gare mu Abdurrahman ibn Auf a wani yaki ya samu matsala an ce kowa ya rika makami shi kuma yana da kuraje yana da miki baya iya rataye makami da jikinsa sai Allah ta'ala ce wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum adan min matarin idan wata cuta ta same ku ta ruwan sama aw kuntum marda ko in ba ku da lafiya an tadawu asilata wato an shiga wani yanayi na kunci saboda ruwan sama ya sauka duk ya caɓe wuri mutane bukatar su dan rataye makamansu kuma an ta wuta to shari'a ta bada dama in dai kun kalli akwai maslaha ko kuma mutum baya da lafiya bai ima makamin to shi ma ba dole ne sai ya rika ba tunda akwai wasu da za su rika da sa sai lati amma fa khudhu hidrakum ku fauri ki saunar ku kula ku zamo cikin hayyacinku ku rinka hattara kar ku bari arna su yi muku bazata inna a a'adda kafirin azaban muhina hakika Allah ya yi tanadin azaba mai wulakantarwa ga kafirai don haka koda kun aje makamin Allah shi bai yadda ku ba Allah ya tabbatar muku ku ne masu nasara kafirai su ne masu shiga kaskanci da wahala don haka nasara ta kuce wannan bishara ce babba ga musulmi masu yin jihadi to fa idza qadaytumus salah فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة Allah ta'ala ce fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to idan kuka kare wannan sallah ta tsoro to fadhkurullah ku ci gaba da ambaton Allah qiyaman wa qu'udan in kuna tsaye ku kira Allah in kuna zaune ma ku kira Allah wa ala junubikum a lokacin da ma kuka gincira kuna akan sassan kuma ku ambaci Allah wannan a lokacin da ake yaƙi kenan to halin da ake ciki a kira Allah sai Allah ce fa idza tuma'anantum idan kun samu natsuwa makiya sun koma baya ko an tsagaita wuta to faƙi musala ta ku da sallah da kuka saba yin ba kamar yadda aka safe ta daga baya ba inna salata kanat mumini mu'minina kitaban makuta dalili shine sallah wani abu ne da Allah ya wajabta ya rubuta shi akan musulmi akan mummunai kuma mawqutan ya sanya masa lokaci shi yasa ko ana jihadi ba dauke muku shi ba to kaga ina hujjar kuma ka ce ni ba zan yi ba sai bayan lokaci ya wuce in ranka makutan lokaci Allah ya samu ko don haka kowace sallah Allah ya bata lokacin ta idan ka bari lokaci ya wuce to kai hasarar wannan sallah sai fa inda uzuri wanda shari'a ta amince da shi ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون tahinu fi ibtira'il qawm Allah ce kada ku yi rauni ku yi sakaci wajen neman mutanen su ayi alqawm anan kafirai ku neme su da haka yaki ya tashi daga difa'i ya koma hujumi masu tunanin ci addinin musulunci bai kai hari sai dai ya ta kare kansa ba su fahimci musulunci ba musulunci a marhala ta farko cewa ya gaba ɗaya ko kariya kai kada a yi haƙuri alam tara ila kufu qila kuffu aydiyakum wa aqimus sala aka ce ku rike hannu ko an taba ku kar ku rama ku dai ta sallah kawai imani ake so ya tsayu bayan da ya tsayu sai Allah ta'ala ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ko ba ka ba sai ce waqtuluhum waqtulul mushrikina eh, abin waqtuluhum haythu fa in qataluukum faqtuluhum kafin kafin wannan waqtuluhum haythu thaqaftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wato sai ayoyi suka zo cewa in sun yaƙe ku yanzu ku rama to daga baya sai Allah ta'ala ce wa qatilul mushrikeena kafatan kama yuqatilunakum kafa don haka yanzu an yadda mu ma mu kai hari saboda me saboda mu shimfiɗa mu musulunci hanya wadda zai hau ya isa saƙon Allah ya kai ga jama'a musulmi ya kai ga mutane wanda ke son musulunci ya karba ya ni kamar halaka an bayyanatin wa ya haya hayya an bayyana don haka addinin musulunci yana kare kansa ya an masa hari sannan yakan kai hari domin ya kawar da kaya daga hanyar da musulunci zai isa zuwa ga al'umman mutane shi ne Allah ce wala tahinu fi tirayil kada ku yi rauni wajen neman mutanen in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun idan har yaƙi yana ba ku wahala kuna jin raɗaɗi kuna gamuwa da wahala to ai su ma suna gamuwa da wahala kamar yadda kuke gamuwa da ita bambanci da ke tsakanin wa tarjuna min Allah ma la ku kuna kaunar abin da ba su kauna daga Allah ku kuna son ku samu lada babba ku kuna son ku samu aljanna ku kuna son ku samu yarda Allah su kufa ba su neman yarda kowa wa kana Allahu aliman hakima Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta don haka abin da ya umarce ku da shi ya yi shi bisa ga cikakkiyar masaniya kuma ya yi shi bisa ga hikima wadda ta yi daidai da abin da ake bukata to sannan sai muka shiga wani bayani kuma na hikimomin shari'ar musulunci da yadda ba ta rarrabewa tsakanin masoyi da makiyi tsakanin musulmi da kafiri duk wanda ya yi laifi za a hukunta shi inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq litahkuma bainan nas litahkuma bainan nas bima ara الله ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وانا مسلميني انا كده ستطعم تبن أبيرك سي براوني أزامن من الله صلى الله عليه وسلم sai ya tsallaka gidan wani ya shiga ya sata me ya ɗauko ya ɗauko makami ne amma makamin nan yana cikin wani buhu buhun nan yana da buhun gari da ya sato shi cikin dare ne sai ya ja buhun ya tafi gidan wani bai hude da shi sai ya bashi ajiya ya ce ka ajiye min makamin nan safiya ta yi mutane aka waye gari mai makami bai ga makaminsa ba sai ya bi sawun gari ina zai fada sai gidan bai hude aka tona gidan bai hude aka kamo makami sai bai hude ce ni wallahi ajiya aka kawo min wa ya kawo maka ajiya ce tsoba tun da ubaidaka abu ya zama rikici sai aka wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ga musulmi ga ba yahudi kowannen su muttaham ne shi wannan an samu kaya wurinsa don haka kun ga an samu al awwal sannan shi ko ya kawo shubaca ga wanda ya kawo masa ajiya shine al-muttahamul Sani. to sai yan uwan ubairin din nan tsomatun ubairin sai suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kokarin su yi kamun kafa manzo Allah wannan fa musulmi ne idan yanzu aka yi rashin sa'ar aka bawa ba yahudin nan gaskiya to yahuda fa sun samu rinjaye akan shi ke ne yanzu za a rinka cewa musulmi barayi ne sai suka kokarin su jawo hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan sai qur'ani ya riga su Allah ce anna anzalna ilayka alkitaba bil haqq hakika mun saukar da littafi zuwa gare ka da gaskiya li tahkuma bainan nasi bima araka Allah domin kai hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya gwada maka wato abin da Allah ya sanar da kai na binciken da kai don haka bil haqqi qur'ani da gaskiya ya sauka bai zo da kamun kafa ba bai zo da ɗaurin gindi ba bai zo da ceto ba shafa'a ta wani ya zo ya ce shi ya san ka yayi bilinka alhalin kana criminal kana wanda ya ma Allah laifi ko ya ma al'umma laifi musulunci bai zo da wannan ba qur'ani bai sauko da wannan ba don haka bima araka Allah da abinda Allah ya gwada maka ta hanyar binciken da kai wannan shi nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ijtihadi kuma duk lokacin da ya yanke hukunci fa zalika mimma arahu Allah wannan shine abinda Allah ya gwada mashi shi yasa sallallahu alaihi wa sallam yake bada tabbacin cewa idan ya yanke hukunci hukuncin ne ya yanku amma ba lalle ne ya zan fi nafsil amri haka hukunci yake ba sai ke ta innakum taqtasimuna ilayya wa inna ba'dakum qad yakunu alhana bi hujjati min ba'd wa inni ahkumu bi nahwin mimma asma kuna zuwa ku kawo mini jayayya kuma wani ku ya fi wani iya bayanin hujjarsa ni ko ina yanke hukunci ne gwargwadon abin da na ji sai ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kuskure ya kawo mini ƙara bai da gaskiya ya yi mini daɗin baki na tabbatar mishi da alhakin da ba nashi ba na wani ne to ya sani wutar jahannama ce nake yankawa in bashi wannan shi nuna me yana idan aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi zai yi aiki da doka ne zai bi abinda masanan shari'a kitin procedure wato hanyoyin tabbatar da laifi ina mai ƙara gane wa kake ƙarawa ne me laifinsa kaza ina shaidunka ga shaiduna na ɗaya ina wani ga shaiduna na biyu kana da wani eh ina da wani na uku to kai kuma ka kare kanka kun fahimta idan ka kawo da'awa baka da hujja to almudda'a alaihi shi wanda kake tuma sai ya rantsuwa ya kare kansa to duk abin da ya tabbata ta hanyar wannan procedure da kafi shi a hukunci ba abin da kai ka sani ba shekaran ji ina tare da wani babban alkali ta wata babbar kotu a garin makka sai aka yi masa wata fatawa ta waya daga daga amsar da yake bayarwa sai na ji fatawar sai na shigo cikin maganar sai nake tambayarsa na ce ku ku alkalai a tsakaninku kuna yin ceto misali idan aka kawo kes wurinka wani alkali yana iya zuwa ya kawo maka wata shaida cewa shi ya san wannan mutum gashi sai ce idan alkalin da na amince masa na san shi ya kawo mini hujja ya kawo mini ceto na wani wanda ya sani ya yi taskiyarsa ya ce ewa eh, ne na kwarai ne ya ce to zan ɗauki wannan a matsayin sanin da ni nema wannan mutum ya ce sani na ko shari'a ba ta yadda da shi ba a kotu na ba yadda yin amfani da sani na ba a takaice ne kenan ba a yi masa ce wani alƙali bai zuwa ya kawo ko ba ya ce zan aje wannan matsayin ni abin da na sani iya yaka abin da za ka yi ka ce ma alkali wannan ga dukkan alamu iya sanin da muka yi mutumin kirki ne don haka ka ba da shaida ko to kaddara ba shaida ka bayar ba shi kansa ya sani shari'a ta ce aje sanin sai misali ya bi ka'ida to wannan shi nuna kenan lokacin da alkali zai yanke hukunci ba lalle ne ya yanke shi daidai ba amma abin da duk yake shi a doka kuma shi shari'a ta samu hannu kuma dole a zartar da shi idan ba amince ba to kotu ta sama da shi sai ta duba yiwuwar ya kasance ko ya yi sahau ya yi rafkanwa ko santsi ta lalaɗiya ta ja shi ko kuma wani son na shaidan ya shiga to idan wannan kotu ta sama da shi ta tabbatar ya zan ita ce ta karshe to wannan ya zan hukunci wanda za a sartar da shi amma kotu ta ɗaya da ta biyu da ta uku har ta kolin duk suna iya yanke hukunci ya zan iyaka sun bi procedure da shari'a ta tanada amma duk ba daidai ake ba misali ya zan shaidu an ba a samu na kwarai ba amma laifin ya tabbata to in ba a samu shaidu ba kotu za ta tabbatar da laifi ba ta tabbatar duk da abin da aka sani kowa ya san shi idan ba a kawo shi gaban kotu ba kotu ba ta aiki da shi misali laifi wanda aka yi kasuwa kowa ya gani in aka zo kotu duk 'yan kasuwa kowa ya ƙi zuwa kawo zuwa ya yi akwai abinda kotu za ta yi kotu ba za ta iya tabbatar da shi ko da a kaddara gaban alƙalin akai to wannan abubuwa yana da kyau a san su shine Allah ke cewa ba a la da abinda Allah ya gwada maka ta wace hanya ta hanyar bincike da kai ka gano mai laifi ka tabbatar da laifinsa wala takul lil na khasiba Allah ce kada ka zama mai yin husuma mai yin jayayya mai kariya daga waɗanda alkha'inin masu yaudara mutum nubair ta tabbata mai gari ne sata ya yi ya ba da ajiya sannan ya zo ya jinki da sata ga wanda ya ba ajiya ya yaudara kuɗi ba lokacin da ya kawo ajiyar nan wanda ya ba ajiya bai iya sanin cewa ya yaudara ce bai iya sanin cewa shi barawo don haka yanzu ya yi laifi biyu ko ma uku ga laifin sata ga laifin jingina ba wani laifi ga laifin ƙarya laifi nawa kenan sai Allah ya ce to duk da yake musulmi ne kai manzo Allah kada ka zama lauyansa da haka wannan darasi ne ga masu bin sawun shari'a su ne lauyoyi cewa kada ka karɓi kowane irin kes sai wanda ka tabbatar da tsakaninka da Allah in ka bada kare sa ranar alkiyama za ka iya kare kanka ga haka idan kai lauya musulmi ne na kwarai mutum ya zo yana ƙara ya zo ya ɗauke ka domin ka yi masa kariya to ka fara binciken in ka tabbatar da yana da gaskiya to faɗa masa jingar ka kai masa aiki babu laifi shari'a ta yarda saboda ka nemo wasu alhakin da shi bai nemo ka don shi bai san doka ba kuma ana iya yaba masa laifin da shi bai sani ba wata kalma ma zai iya kuskure ya furta ta bisa ga shi ya yi tsammanin mutunta alkali ne a shi ya ci mutuncin kotu da nan a kai shirman wata shidda so ga gara ya sa lawaya sai ya huta ko shi kuma aljihunsa sai ya jiya masa to amma ka tabbatar da mai gaskiya ne zaka kare da zaran ta tabbata ba mai gaskiya ne sai ka ce wane ce i ina baka shara ka je ya kes din baka da gaskiya kuɗin da ka biya na zuwa ganin lauya ya so isa don kafin ka ga lauya ma sai ka biya wani receipt ko to wannan shawarar da ka bashi ka ci kudin wannan receipt din sai ka ce amma ni ba zan kare ka duk baka da gaskiya idan ya matsa sai ka ce to kaga yanzu in ka matsa min duk sirrin ka ya zo ga hannuna zan shiga cikin wancan team na haka ni abin da ke baka shara karka ci gaba da rashin gaskiya in ba haka ba yanzu kaga yana da sirrin ka zan koma cikin the other team in yi jayayya a kanka ka faɗa mashi gaskiya shine Allah ta'ala yake ce mu musu wala takum lil kha'inina khasima manzo Allah kar ka zamo mai lauyanci ga waɗanda ke yin khiyana ita ce yaudara kamar tu'matum da ubairik din nan daga cikin musulmi wastaghfirillah ka nemi Allah gafara inna Allah kana ghafurur rahim ku diba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawara kawai aka bashi cewa ya duba darajar musulunci da musulmi kar ya yanke hukunci akan musulmin nan domin idan ya yi musulmi za su samu rauni wannan shawarar kawai da aka bashi manzo Allah fa bai yanke shawarar ya amsa ba sai Allah ce kai istighfari akan wannan magana shine malamai ke cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ni da aka kawo ni irin wannan hukunci har na tsaya taraddudi to ni na ganin ma na samu lada shi manzo Allah a gurin sa ma sai ya istighfari akan ma ya saurari wannan shawara bayya kenan eh saboda haka hukuncin su daban da na sauran ƙananan mutane inna Allah kana gafurar rahim hakika Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai yin gafara ne mai yin jinƙai ne don haka yin tunanin ma cewa a sassauta wa musulmi saboda yana jaya da bai hude musulunci bai dada wannan ba laifi ne wanda sai annabi Allah gafara a kansa magana ba ta kare ba ولا تجادل عن الذين يختالون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الله ce kada جدالي kana ƙoƙarin kariyar waɗanda suke yaudarar kawunansu ta yahtanuna anfusahum asalin kalmar yakhununa anfusahum sai aka yi ziyadatu ta'i wa ziyadatu fil mabna da'iman tadullu ala ziyadatu fil ma'na yakhununa anfusahum suna yaudarar kawunan sai kace yahtanuna anfusahum suna wahalar yaudarar kawunan wato mutum ya yaudari wani abu ne mai sauki amma fa kanka ne yanzu kake yaudara wai ashabu ne dan kama ya ce ma yara ya ga yara suna wasa sai ce a ah, kuna nan kuna wargi ga sarki can yana rabon alewa sai suka yi ruhu suka sheka suka yi gidan sarki sai ce a ah, kai yanzu gaskiya da haɓari in bi su kaga me yake yi yana yaudarar kansa abin da ya san ba gaskiya ba ne amma kuma shi ba bari ya je kai ya zan gaskiya ne don ya gani sun tafi gaba sun ce a ah, kai ya zan gaskiya ne wani ba sai to akwai akwai sauki ka yaudari wani amma jama'a mutum ya yaudari kansa da kansa kana ji kana gani ka san cewa ba ka da gaskiya kuma ka yi tsaye kai ne mai gaskiya to wannan fa abin da wahala a ciki sai Allah ta'ala sai ya ƙara kalman ta'un domin ta nuna cewa lokacin da mutum yake yaudarar kansa shi ma fa yana mu'alaja da rayuwarsa yana wata gwagwarmaya ne yana wato yana karafkiya da rayuwarsa domin ya tabbatar da rashin gaskiya da ya san cewa rashin gaskiya ce kuma ya ɗauke ta a matsayin gaskiya inna Allah la yuhibbu man kana na Nasima. hakika Allah baya su dukkan wani mai yawan yaudara mai yawan zunubi to ka ganin sai Allah ya mana rahama domin asalin maganar wala ta kullin kha'ini na hasima kar ka zamo mai lauyanci ga alkha'ini na masu yaudara alkha'in duk wanda yaudara so guda alkha'in ne ko baka to da Allah ya zo na inda ya ce inna Allah la yuhibbu kulla man kana kha'inan to duk wanda yaudara so ɗaya kenan Allah baya so saka gada mun shiga uku domin kuwa ai kusan da wuya wanda bai yaudare sa ba kowa ka kamar da sabai suka ce ayyuna la mu nafsa wane ne a cikin mu baya zalunta kansa to amma ta'ala sai kawo da sigatul mubalagha sai ce inna allaha la yuhibbu man kana khawana mai yawan yaudara wato wanda ya yaudara yau ya yaudara gobe jibi ma ya yi gata ya yi ya yaudari babba ya yaudari karami ya yaudari dan uwa ya yaudari na nesa ya yaudari mai gidansa ya yaudari yaronsa ya yaudari matarsa ya yaudari kadinsa ya yaudari abokinsa ya yaudari malaminsa da kaga wanda ya zama hawan mai yawan yaudara ko kuma yana yaudara ga manya-manyan al'amurra wanda yake yaudara ga karami al'amari kha'inun amma akwai manya-manyan lamura kamar lamarin addini yaudara a cikin lamarin addini misali malami ya yi fatawa bisa da ƙarya ya tabbatar da ba haka hukuncin Allah yake ba sabata innahu khawwanun asim wannan shi ma ya zamo khawwanun asim to Allah baya son irin su kuma sai Allah ta'ala ta asiman wato mai yawan yin zunubi yastakhfuna minan nas Allah ce suna kokarin su su ta kansu daga mutane wato su hana a gane laifinsu wala yastakhfuna min Allah ba su iya ɓoye ma Allah mutane kuke ɓoye ma amma ba ku iya ɓoye ma Allah wa huwa ma'ahum Allah na nan tare da su idh yubayyituna ma la yarda min alqawl a lokacin da suke kwana da shirin abinda Allah bai yarda da shi na magana ba mu abinda malam mai tafsiri ke cewa Imam Qannuji al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yace wa huwa ay wal halu annahu ma'ahum bil ilmi wal qudrati fi jami'i ahwalihim alimun bima fihi فكيف يستخفون منه وكفى بذلك زجرا للإنسان عن ارتكاب الذنوب Allah na nan tare da su wai ma'ana ya san duk abin da suke kamar da Allah ta'ala ce ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabiu kafin ya ce haka yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma sai ce ma illa duk abin da a cikin samai da ƙasa Allah ya sani duk mutum uku sun kai ganuwa to Allah ne nawa na hudunsu su haka hudu in sun gana wane ne na biyar su? Allah amma Allah bai ce mutum biyu in sun gana Allah shine na uku su bai don Allah bai so a ce mishi salis saboda kiristoci sun ce masa salisu salasa daga sai ya kauce ma wannan sai ya fara da ma ya kunu min najwa salasatin alhalin biyu ma na ganawa daga can karshe sai ya tadaruki sai ce wala adna min zalika wala aksara ko biyu na ko fiye Allah bai so a ce masa salis saboda me saboda a kauce wa kalmar da kiristoci suka amfani da ita wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl Allah na nan tare da su lokacin da suke ganawa suna shirin wato furta abin da Allah bai yarda da shi ba wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya kasance mai cikakkiyar kewayewa ga abin da suke aikatawa Gaka lokacin da wato kabilan ibnu ubairin suka zo suna mitin cewa aje a nemi manzon Allah ceto ai kamun kafa kada a tona asiri allah ya san cewa su mutum biyu ne gudansu ta'assubanci ne na kariyar dan uwansa ya so a ce dan uwansa barawo ne na biyunsu shine wanda al'umma yake tunani jama'a in an ce cikin akwai barayi ai mun shiga zaka a rufa a jingina ma bai yahudi to ya za a jingina ma wanda shi barantacce ne ya kame hannunsa a jingina masa sata ga barawon da ya kamata a kamo shi zuwa yankan hannu a ce shi barantacce ne a lokacin da suke ganin cewa addinin musulunci suke kariya addinin musulunci suke shafa suke shafa malamu domin idan ya zama musulunci yana raba ɗaya biyu mai gaskiya ya tabbatar da shi makaryaci makaryaci ya tabbatar da shi mai gaskiya ya zan me ya za addinin zalunci kenan amma a lokacin da addinin musulunci ya wanke kansa ya tabbatar da cewa da musulmi da kafiri duk wanda ya yi faɗi gaskiya za a ce mai gaskiya ne duk wanda ya laifi za a tabbatar da laifinsa ta tabbata addinin musulunci addinin mine addinin adalci ne addinin adalci ne wannan ayar da ta gabata da wannan wasu malamai sun ce su ne dalilin musuluntar da yawa daga cikin wato mushirkai jin wannan magana cewa musulunci baya raba musulmi da kafiri kamar yadda waccan ayar da ta gabata ta farko ita ce dalilin musuluntar Khalid ibn Walid saboda sun yi niyyar su afkawa musulmi in sun tau sallar la'asar sai Allah ta'ala ya riga su ya faɗi abin da suke niyya a cikin zukatansu da wannan labari kai gare shi masu yin musulunta to har yau fa jama'a maganin bata kare ba ha antum haula ha antum haula ijadaltum anhum jaa أمن يكون عليهم وكيلا نعم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به ثم يرم به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ها أنتم هؤلاء التي قاكتن دي كودن jadaltum anhum fil hayati dunya ku rinka jayayya kuna kare su a nan ga rayuwar duniya mutum yayi sata kun zo kun ce a'a a jingina mu wanda abban rantacce man yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah to wa zai yi jayayya da Allah game da suran alkiyama idan kun musu lauya a nan duniya gaban Allah wa zai musu lauya amman yakunu alaihim wakila ko ko wane ne wanda ka yadda ya zamo lauyan su gaban Allah shine wakil wanda ake sa ya zo ya yi jayayya wane ne ranar alkiyama zai tashi ce zai kare ku umatu ibn idan anan duniya ko kare shi sai Allah ce wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu to duk wanda ya aikata mugun abu aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ya'mal su'an anan wato ya cutata mu wani kenan yadhlim nafsahu ya yaudari kansa sun mai safirillah sannan iya zo roki Allah gafara ya ji dillaha gafurur rahima zai tarar da Allah mai yawan gafara ne mai jin kai don haka tsoma ka zo ka yi tuba banu ubari ku zo ku yi tuba kai tsoma ka yi sata yanzu ta tabbata ka zo ka yi tirafi a yanke maka hannu Kukun banu ubari ta tabbata dan uwanku barawo ne a barantar da bai hudi a tabbatar da barawo barawo ne kowa ya huta sannan ku roki Allah gafara saboda abin da kuka yi wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibu ala nafsihi Allah ya ce duk wanda ya tsoro wurin zunubi alkasbu shine neman abu asalin kasb shine zuwa kasuwa kai kasuwanci to sai Allah ta'ala ce mai ismin duk wanda ya kasuwancin zunubi wato kamar ubangiji na so ya nuna mana cewa fa duk da zunubi ba sai an wahala ke samu shi in kuka lura duk abin da Allah ya hana to mutum ya je ya yi shi ma sai ya wahalar da rayuwarsa ko ba haka yanzu misali mu dauka ita sata akwai wahalar da tafi tsayawa planning kana so ka dauki kayan wani duk da tunani sai kai amfani da strategiya mai yawa ko cewa yaushe ke shiga yaushe ke fita yaushe ke ajiye kullum mota ko ita wani lokaci ma barawo sai ya hada da wato ainihin hana ma kansa bacci domin ya zo ya dakon masu baccin in ya zo kuma sai ya sassauci jiki ya gani shi baccin suke ko wani lokaci ba sai ya dan daddafa su ya ji wasu barayin ma har da zuwa neman sa'a rashin sa'a ce suke karbuwa ba su sani ba eh domin duk sa'ad da za ta kai ka jahannama me amfaninta sai a ba su laya in ya zo sai ya ije ta bakin kofa to daga nan duk wanda yake ciki to baccin ahlul kafi ne zai dan nan ka fara bacci kenan sai ran da ya dauki layarsa haka zaka ga mutum ya saba tashi kiyamul laili amma ran da barawa ya shigo gidan sai ka iske duk da sallah asuba bai samu saboda an riga an sihirce shi an sa wani aljani sunansa daddau ya danne masa kai ce da ta kuna, gurnani yana hansari ba zai tashi ba sai barawa ya kama duk abin da yake sai kai mamaki ma lokacin da barayi ke sai ka ci kamar cikin kwanci hankali da nutsuwa ya dauko akwati ya zube kaya ya diba ya kunna fitila ya zaɓi wanda yake so ya aji wanda baya so ya ɗauki wancan ya ɗauki wannan saboda me saboda yana da wani garanti na cewa an sa aljani yana ta yinsa to da shi da aljanin duk ma'awahum jahannam wa sa'at masira to haka abin da ya karbo ga gaboka ba sa'a bane rashin sa'a sai Allah ce wa ya yaksib isman duk wanda ya wahal da kansa yayi zunubi fa inna ma yaksibu ala nafsi to rayuwarsa ce daukan ma kowa kansa yake daukan ma zunubi haka la tazuru waziratun wuzra ukhra in ka dauko laifi ba a dora mu don haka toma anan laifin sa bai shafo bai hudi jama'a ku dibin adalci musulunci har yanzu ba bai hudu da dai ake kariya a tabbatar da dai ba a jingina ma mara laifi laifi ba wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai cikakken sani ne don haka ya san wanda ya sata nan kuma ya bayyana shi kuma mai cikakkiyar gwaninta ne ya san abin da ya sa ya ce a bar musulmi da kayansa a cikin tafsirin Imam sha'arawi rahmatullahi ta'ala alai ya ce shi wannan tsoma karshe bai bar sata ba sai da ya je wata rana ya ma ridda ma ya yi gaba daya bisa ga maganarsa eh, sha'arawi bai cikin masu tantance ruwaya don haka da kawo na jingina mu wanda ya faɗa sai a je a yi bincike ban samu lokacin da zan bincika in tabbatar da ingancin maganar ba kuma duk abin aka ce ya shafi musulmi na zamanin manzo Allah to muna hattara da shi amma bisa ga ruwayar sha'arawi zan faɗa ya ce ridda ya yi sa. wani guri ya je yana yana saran gini daga ƙasa domin hanyar da zai shiga ya sata sai gini ya far masa ya mutu ga ridda ga mugun ƙarshe Allahu a'lam kuma yaksib khati'atan duk wanda ya neman makansa laifi au ismin ko zunubi ka ganin ma khafiyatan wato laifin da ya shafi wani kenan ka yi ma wani laifi au ismin ko zunubi wanda ya shafe ka kai sun mayar bihi bari'an sannan ya ɗauku laifin nan ya jefa ma wani barrantacce faƙaɗe ta mana bautanin wa ismin mubina Allah ce wannan ku ya ɗaukan mu kansu kirin ƙarya da zunubi wanda an bayyana anan ma sai Allah ta'ala ya ƙara ma hamala din kalman harafin ta'u domin abin ya ƙara nauyi bai ce da hamala ba bai wai ya yi da kun ba a ihtamala ya yi wahalar ɗaukan makansa bautanin wa mu mubina irin ƙarya da zunubi wanda a bayyana ne har yau maganar nan bata ƙare ba walau la Allah ya ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته الله يتبادى من فلا لندى الله يقريك بياكي منزور ورحمته دتك عند الله يمكى لهم الطائفة منهم أن يدلوك دعوتك أنجي هذا تتكي متاننا sun yi niyyar su batar da kai subhanallah wa ma yudilluna illa anfusahum ba su batar da kowa sai kansu domin shi manzo masumi ne ba za a bar shi abin da ba daidai ba ko da ya shawara ya yanke in ba ta yi daidai ba to nan take Allah ta'ala zai daidaitar da shi wa ma yudilluna ka min shay kai kan ba za su cuta maka da komai ba saboda haka Allah ta'ala ya maka bayani cewa kar ka bi abin da suka kawo maka wannan ya ku yan uwa musulmi darasi ne babba ga alƙalai mu ba duk ayoyin nan suna magana ne kan kes guda na sata kuma satar mai satar makami sannan suna kariyar wanda ake so a jingina ma laifi ba nasa bane kuma ba musulmi ne ba wannan mutum sannan har aka kai ana cewa da kaɗan manzon Allah ya ɓatar da shi ba domin Allah ya kare shi wannan shi ke nuna cewa alƙalai suna bisa kaya wallahi ba bisa kaya suke bisa dinin mashi su sai su zama cikin hankali su zama cikin sauna su yi hattara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-qudatu salasa qadi fil janna wa qadiyani fil nar alƙalan duniya duka uku ne kashi uku ne alƙalan duniya alƙalai ku saurara biyu yan wuta ne guda ne ɗan aljanna don haka 66.6% na alƙalai yan wuta ne Sake 33.3 su ne yan aljanna idan an ci sa'a ke in ba a ci sa'a ba ma wani kaso na sake 33.3 ɗin su ba cikin wannan ce kashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ce alƙali na farko shine alƙalin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita fa hada fi janna wannan alƙalin na a ne ya karanci shari'a ya tantance ta an kawo masa ƙara ya bi diddigin shari'a ya yi hukunci bisa shari'a babu saurayi yadda Allah ya ce to wannan na janna ne to ku saurari in wuta na ɗaya Shi ne wanda ya san abin da Allah ya ce ya san shari'a amma sai ya saboda ya sanya tsoron ya hukunci saboda an ba shi cimanci ko saboda yana jin tsoron wani ko saboda yana da wani kwaɗayi ko saboda wata akwai alaƙa ta dangantaka ta auratayya ta soyayya ta fati na siyasa ko wani abu bai kama da wannan sai ya sanya so rai bai yi wa da Allah ya ce ba wannan manzo Allah ya ce da mutane na biyu shi ne da bai ma san abin da Allah ya hukunci ba bale ya hukunci shi. shi saboda ka sai ya kirdado ya yi son ya yanke hukunci wanda bai karanci dokar Allah ba kuma ya yanke hukunci bisa ga son to wannan shi ma da don haka babu tsira babu kuta ga alkali da duk wani mai yanke hukunci kowane iri ne sabakun husuma ce ta aure husuma ce ta ciniki lumu ne a kasuwa malami ne wurin fatawa mai gida ne tsakanin iyalansa face ya tabbatar da ya san abin da Allah ke so a hukunci da shi sannan kuma ya hukunci da abin nan da Allah ke so ba abin da shi rayuwarsa take so wani lokaci ko da iyali ka ne za ka raba husuma tsakanin su idan baka yi hattara ba sai shaidan ya shigo ya nuna maka wance ita ce yan gaban goshi za ka bai kamata ka yanke hukunci ka bata laifi da haka wani ma da shigowa ana faɗa tsakanin matansa da zuwa zai ce wallahi tun na gane ke ta da dai wallahi ke kullum duk kwallon duk jayyar da aka gina ga ke ka jawo ta ke ko ige wanda dai ba ki son zaman lahiya to shari'a ba ta ce haka fata bayyana ku yi bincike ku gano wane ne mai gaskiya ku ba shi gaskiya ku gano wane ne wanda baya da gaskiya ku tabbatar masa da rashin gaskiya amma babu laifi idan kana so ka dakatar da bincike ka sasanta kana da iko ka sasanta ka ce to dai ku dakata rikicin nan ne bai ban san karshe ne ba ni ba dalili nake da ba don Allah ku ba junan ku lahiya ni dai wallahi ban kawo ku gidan garin ku ta da da hankali ba kuma lahiya kun kunci tashi hankali za ku kowace tana yi gidansu kai zana irin wanda maza ke ba ƙarya ya kai babu wanda kai gidansu da yana da bukatar su <laughs> da shi ke sai ka sasanta su amma in ya ta tabbata ga mara gaskiya to tsayawa gejin mai gaskiya shi addini shi asawa ba wannan shi ne abinda Allah ta'ala ya karantar na yin adalci tsakanin jama'a Allah ta'ala ce wa anzalallahu alaikan kitaba wal hikma Allah ta'ala ya saukar maka da alqur'ani sannan ya saukar maka da sunna wato yadda zaka yi hukunci da alqur'ani ne shine sunna kenan wa allamaka ma Allah ya sanar da kai abin da da baka san shi ba wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah akan ka kasance babba ce mai yawa ce kwarai da gaske to wannan shine iyakar wato wannan hukunci da umma ya janyo mu duba aya nawa ne suka yi magana a kansa aya tun daga ina an zanna alaikar kitab aya ta 105 har zuwa aya ta 113 aya tara kenan ko wasu kai goma aya tara kenan duk suna maganar wannan hukunci na wanda ya sata kuma ya je kai ajiya sannan ya mai da al'amarin ga wanda ya ba ajiya wanda ya nuna addinin musulunci abin ke bukata mu zama masu adalci kuma idan ka yi laifi laifi ya tabbata ka yi itirafi ka yi confessing ka tabbatar ka yadda kai mai laifi ne a yanke maka hukunci ubangiji da anan duniya ka huta in an je lafiya kuma sai ka hutar da mutane amma in kace laifinka ka ɗauka ka jingina ma wani to kuma wannan ya zama laifi doya akan wani laifi Allah ya samu dace Allah ya mana gafara ya ba mu iko yin adalci ga al'amuran mu na rayuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kafin a karanta tambayoyin da ke akwai tun farko watan azumi wani dan uwa ya nemi shawara ta ya buga wani littafi har ya kawo mini shi na gani wanda aka samu suna hisnul tiflil muslim na jimmin al'adiyyat wal azkar kamar iya shigin addu'o'in hisnul Musulmi ne wanda manya muke amfani da shi sai aka yi wani yara ƙanana wanda su kuma addoyin da suke bukata addoyin bacci addoyin cin abinci da dai makamantansu to na duba littafin na ga ya dace kuma na ba da umarnin a buga amma saboda mantuwa ta dan adam tun ban yi tafiya ba littafin yana a ta ban fito da shi na hannun ta da masu saidawa ba ina jin zarfa na musu kuɗin da mai shi yanke masa amma littafin ina ba da shawara a neme shi a jos aka buga shi an turo shi kai hakikanin gaskiya littafin na ya zo mini tun wajen akalla wata biyu ranar da malam kabiru gombe ya muhazara a polytechnic a ranar aka kawo mini littafi to yana nan har yanzu kullum kuhuri nake fito muku da shi allah da mani ko ba don an ganin cewa na tuna yanzu shi yasa na faɗa ba ka sai a ji a ɗauko shi a sai da mutane allah ya samu dace barka salamu ala rasulillah wannan tambaya ke cewa ana wata da sa'ani cikakken bayani akan wasu cewa sallah siyasa ta fi ba ni da wani bayani ba shi ba yake cewa shekara uku suka wuce kuma ana biyar su azumi amma bai san adadin azumin da ake biyar su ba kuma yana son rika da azumi karan kallahu ji a yin fatawa game da yima mamaci sadaka yima uba sadaka malam idris garba ya amsa da tambaya ga wata sada wani kan yanzu dai wannan ta haji malam jabir muhaddisi ka ya fata yi ah, yana tambaya game da iyayensa sun rasu shekara uku da suka wuce kuma ana bin su azumi bai san iya abin da ake bin su ba ya zai ruka musu malam muhammad nasiru Dina albani ya yi kokari ya tantance al'amuran da mamaci ke bukata ga rayayyu a cikin akamun jana'is mun karanta wani a cikin karatun da muka yi na mutuwa da kowa yana da kyau ɗaliban ilimi su koma ga wannan bayanai. Ko wani littafi shi kuma da shi ma albani da ya taƙiƙinsa ya ɗan taɓa taɓa wannan magana da kyau na imamul alusi alusi jika akwai alusi kaka mai tafsiri akwai alusi jika haka ne yawa to shi jikan shi ne ya yi wannan littafi al'ayatul bayyinat fi adadi sama'il anwat inda al-hanafiyya fi sadat shi ma albani ya take sa shi wannan littafin guda biyu ya kokari bayanin waɗanne abubuwa ne mu cike bukata ga rayayye daga cikinsu an yi magana rankon azumi to amma akwai saɓani tsakanin malamai shin azumi na ne wanda bai samu yi ba ko ko azumi na alwashi azumi na alwashi ittifaki ne tsakanin malamai ta idan mutum ya alwashin zai azumi bai samu yi ba ya mutu an yadda wali ne sai masa azumi shi ne ma'anar hadisin da alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata sama an waliyu idan ya inganta ya inganta malam ko shikenan magana ta kare to idan idan ya zama akwai ittifaki ga wannan azumi na abin da ake ce magarawa idan Allah ya min kaza zan yi azumi kaza to ga azumin farilla akwai sabani kuma akwai mazabobi daban-daban na malami amma mafi rinjayen magana ita ce cewa idan babu sakaci a ciki afwan idan azumin ya riga ya wajaba a kansa kuma yana da uzuri ba da sakaci ba ya zan bai yi wannan azumin ba to waliyin sana da damar ya kamsa masa ba ka ɗa yana iya ma uwarsa azumi uba yana iya masa yana iya ma uwar bin nan ɗa yana iya ma ubansa azumi uba kuma yana iya ma ɗansa azumi uwa tana iya ma ɗanta azumi da dalilin mai da sharafin ya zama wato azumi ne wanda ya riga ya wajaba a kansa kamar yanzu misali watan nan na azumi da muka kama mutum ya mutu a cikin wannan wata ga azumin nan ya zo ga shi ba da lafiya bai samu ya ranka ba to ya sai ya ranka masa wannan azumi wannan ne takaitaccen bayani amma insha Allah ta'ala wani lokaci kila za mu ɗauko bayanin da shi malam albani ya yi sai mu karanta shi gaba ke ɗaya domin a huta bayani ne mai kyau mai ma'ana wanda yana da kyau a san shi ba maganar rankon kawai ba maganar abubuwan da mamaci za su iya kai gare shi ko ba su kai gare shi sanin da bambancin abin da ɗanka zai iya yi ma da wanda wanda ba ɗanka ba bai iya maka akwai abin da misali miji bai iya mata in ta mutu mace ba ta iya miji ya mutu aboki bai iya ma aboki in ya mutu amma ɗaya yana iya ma ba wannan shine a taƙaice insha Allah ta me wanda ke cewa bayan cewa da aka yi wanda ya zarunci wani ko ya zarunci kan sai istighfari wanda na da cewa istighfari da muke zalunta zarunta kai ko zarunta wani duk laifi na duniya abinda ake nema gare shi roƙon gafara sawa'un laifin ya rataya ga ɗan adam ko bai rataya ga ɗan adam ba saboda haka duk wanda ya yi zunubi sawa'un ya danganci wani ko bai danganci wani ba abu na farko shine roki Allah gafara inda bambanci yake zuwa shine lokacin da ka cuci wani ko ka roki Allah gafara to akwai bukatar shi ma ka samu barantar da kanka da gare shi da ɗayan biyu in abin da zai yi ka roƙe shi ya fi maka ne ka roƙe shi ya fi idan wanda bai yiwa ne ka samu wata hanya wato ta neman gafara Allah daga laifin nasa misali kai wace masa istighfari kai wace roƙan masa gafara Allah sannan ka kyautata masa misali mace ce ta yau da mijinta ta yi abin da bai dace ba to in ta zo ta ce ma mijin ga ta yanzu ta tuba zuwa ga Allah in ta zo ta ce ma miji ga abin da ta yi kuna zato za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to me za a yi to sai ta ɗaukan makanta alƙawari tunda ta tuba ga Allah kuma wannan laifi ta daina to shi kuma mijin za ta ci gaba da kyautata masa har iyakar ƙarshen rayuwarta allah wannan kyautata sai ta kankare mata wannan game da tabaraka ta'ala hassanati innal hasanati da sayyiati zalika dhikra lidh-dhakirin wannan tambaya ke shawar yana so a masa gamsasshen bayani game da maganar da ni haɓar cewa wanda ya asirta ne ake bayyanawa yana da kambiya kuma wanda ya bayyana ake da ba'adiyya ban gane tambayar ba saki karanta cewa wai da hadari yayi hmm. idan mutum ya bayyana karatu inda ka ba ta asirta to yayi na biya haka kuma idan ya bayyana inda ka ba ta asirta to ya ba biya hmm. yake cewa ne cikakken bayani saboda ya ji musulmi ya ci ya an ce musulmin ya ci a cikin wani tarin sa da ya rubuta game da sallah hmm. cewa wanda ya asirta ko ya bayyana wanda ake bayyana wa asirtawa ba wanda ya ba bayyana kansa mas'alan kabliya da ba'adiyya matsala ce daga cikin masail masu rikici wanda ba ni ba da shawarar a rinka buɗe maganar su wurin fatawa na fi ba da shawarar a zo a sanya littafi a karanta a fahimta duk da ina za a yi kabliya ina za a yi ba'adiyya wajen mazhaba goma sha biyu malamai suke da su a kai to kaga misali ina iya rinjayar da wata mazhaba bisa ga wani dalili ko bisa ga na fi ganin ta daidai da hadisi da sauransu akwai masu ganin cewa wuraren da annabi ya kabliya dole a bibbi su a yi kabliya inda ya ba'adiyya dole a bibbi su a yi ba'adiyya to inda wannan rafkano ba taɓa cimma manzon Allah ba ba kabliya za a yi ko ba'adiyya kaga duk abubuwa ne masu rikici abinda shakul islam ibn taymiya ya ce a'dalul aqwal game da sha'anin kabli da ba'adi shine kaulul malikiyya ƙaunin da ya yafi kowane kusa da sawaba ga matsalan kabliya da ba'adiya shine ƙaunin malika da ke ta in rage ai kabliya in yi kari ai ba'adiya da yake akwai istisna'at a wasu wurare da hadisi to matsalan asirtawa da bayyana babu shakka al-usaimin Allah ya ji kansa ya yi fatawa cewa asirtawa da bayyanawa aiki ne na liman gare shi ne yake da karfi wanda ba liman ba wato kaman ba dole bane gare shi baka idan kai magariba kai ne don ka asirta duk babu laifi idan kai azhar ka dan bayyana karatu kuma babu laifi wai ma'ana afon idan ka yi isha'i ka asirta da magriba da asuba babu ne amma ka azahar dole ne ka asirta ya ce bayyana wa an ta ne don liman ya jiyar da mamu amma wanda yake shi kaɗai yake ya samu ya asirta to kaga wannan mazaba ta usaimi wanda ya asirta wurin bayyanawa bai rage ba sai fa illi liman ne to amma kuma wannan ba ita ce mazabar shi mai ahalari ba mazabar mai ahalari ita ce asirtawa da bayyanawa kowane sunna ne a wurinsa kuma idan aka bar su to ya cancanci a yi kabliya da ba'adiya kamar da nace masail ne masu dan rikitarwa wanda bai kamata a sake su haka nan yayin da suke ga fatawa kawai ba ya kamata a je makaranta a karanta su kuma daidai ne a samu wani littafi muyassar kan sha'anin rikicin sallah kabli da ba'adi duk da ke a gani na shi kansa mai ahalari kokarin da ya ba karami bane cikin dan wannan takardu da ba su da yawa ya walwale mafi yawan rikita na sallah inda za a ɗauko hujjoji a sanya a kai to wannan zai dace da manyan ɗaliban ilimi ma ƙanana ba Allah ya samu dace ya ka tabo kiran alama to bismillah um, sanarwa ta masu ya ba da sunansa محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله